Daga nan Washington a gundumar Columbia, Amurka ke magana. Kai tsaye a kan mita 49 da mita 31 ko kilo has 6,170. da kuma kilo has 9,765 a gajeren zango Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuwa za ku kama shirye-shiryenmu ta gidajen rediyo masu zaman kansu, rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad FM da kuma Dalot FM, sai ni a birnin Kwanni. Haka zalika a ƙasar Ghana za ku kama mu a kan Alfa rediyo ko kuma Marhaba rediyo? Ba ga haka za ku kama shirye-shiryenmu a yaushe. a shafin mu na intanet wato gtahausa.com ko kuma gta sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan ku da wayewar gari lafiya. Yusuf Aliyu Harande tare da Ibrahim Alfa Ahmed da sauran abokan aikinmu muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin namu na wannan tsakar dare. inda yanzu haka agogonmu a nan gundumar Columbia ke cewa karfe goma sha biyu na dare. Kafin ku ji abin da muke tafa da su, mai kawon karo ko za ka fara mana da kanin labarai. Shirin da shugaba Donald Trump na Amurka ya gabatar na kawo ƙarshen yakin Ukraine zai buƙaci da ba rasha wani yankin Ukraine tare da taƙaita girman rundunar sojojin ƙasar. shugaba trump ya zargi wasu 'yan majalisar dokoki shida na jam'iyyar democrat da laifin ingizawa ko neman ta da tawaye a ƙasa wanda hukuncinsa kisa ne shugaba umaru sissoko embalo na ƙasar gini bisau yana fuskantar kalubale sosai a zaben shugaban ƙasar da ake shirin yi a ƙasar jibi lahadi To bayan labaran duniya kuwa za a ji wani irin mataki na gaba ɗan gwagwarmayar nan na neman kafa jamhuriyar Biafra Namdi Kanu zai ɗauka. So from here we are heading to the Court of Daga bisani Isa Lawal Ikara zai gabatar muna da shirin shi na manuniya. Kana mu karkare shirin da labaran wasanni a takaice. Amma dukka mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin halin da duniyar ta wayi gari. To jama'a assalamu alaikum. Shirin da shugaba Donald Trump na Amurka ya gabatar na kawo ƙarshen yakin Ukraine zai buƙaci da a ba Rasha wani yanki na Ukraine ɗin tare da takaita girman rundunar sojin ƙasar. Kofi na wannan shirin da kamfanin dillancin labaran Associated Press ya gani da ido ya ce da kuma hana faɗaɗa ƙungiyar ƙawancen tsaro ta nato nan gaba wanda hakan wata babban nasara ce ga ƙasar rasha wadda take ɗaukar wannan ƙungiya a zaman barazana a bayan wannan kuma za a yi amfani da kuɗi dala miliyan dubu ɗari na rasha da aka garkame wajen ayyukan sake gina ƙasar ukraine za a tsara hanyar maido da rasha cikin tsarin tattalin arzikin sauran ƙasashen duniya ciki har da ɗage takunkumin da aka sanya mata a nan gaba. Har ila yau ƙasar Rasha za ta komo cikin ƙungiyar ƙasashe masu arziki ta duniya wadda a lokacin da take ciki ake kiranta da G8. Ofishin shugaba Vladimir Zelensky na Ukraine ya ce shugaban yana sa ran tattaunawa da shugaba Trump kan wannan shirin a cikin 'yan kwanakin da suke tafe. a lokacin da rahotanni suka bullo na shirin samar da zaman lafiyar a tsakanin rasha da ukraine jami'an diplomasiya na kasashen turai waɗanda ba sa da masaniya game da wannan shiri sun ce tilas a tuntuɓe su tare da ukraine babbar jami'ar hulɗa da kasashen waje ta ƙungiyar tarayyar turai kaja kalas ta ce idan ana son shirin ya yi aiki tilas sai an shigo da ukraine da kasashen turai cikinsa tana mai cewa ba su ji wani sassaucin da aka ce kasar rasha ta yi karkashin wannan shiri ba kafan labarai ta axios ita ce ta fara bayyana wannan shirin cimma zaman lafiya wanda aka ce jami'an diplomasiya na amurka da na kasar rasha su ne suka zauna suka rubuta shi jiya alhamis shugaba donald trump ya zargi wasu 'yan majalisar dokoki shidda 'yan jam'iyyar democrat da laifin ingizawa ko neman tayar da tawaye a ƙasa wanda hukuncinsa kisa ne a bayan da waɗannan 'yan majalisa waɗanda dukkansu tsoffin sojoji ne ko kuma dai jami'an laifin asiri suka yi kira ga sojojin amurka da su yi aiki da tsarin mulkin ƙasa kada su yi aiki da duk wani umarnin da za a ba su wanda ya karya doka 'yan majalisar sun yi wannan kira ne cikin wani bidiyo na minti ɗaya da rabi wanda aka fara sanyawa ranar talata a shafin dandalin x na sanata elisa slotkin daga jihar michigan a cikin wannan bidiyo slotkin da sanata mark kelly daga jihar arizona da 'yan majalisar wakilai jason crow da chris deluzio da maggie goodlander da kuma chrissy hulahan sun mika saƙo kai tsaye zuwa ga sojojin amurka waɗanda suka ce suna fuskantar wato matsi sosai a wannan lokaci. Slotkin ta faɗa a saƙon da ta saka a dandalin nata na X cewar, Amurkawa suna buƙatar ku a wannan lokaci da ku tsaya ku kada dokokinmu da kuma tsarin mulkinmu. Jiya Alhamis Trump ya sake saka saƙonnin martani da wasu suka rubuta game da wannan bidiyo ya ƙara jaddada kalaman nasu da nasa. Kada a sha'afa da cewar labaran duniya suna zuwa muku daga sashen Hausa na Amurka. ke magana a nan birnin Washington DC. Fadar shugaban Amurka ta White House ta musanta kalaman da shugaba Cyril Ramaphosa na Afirka ta kudu ya a jiya Alhamis, inda yake cewa Amurka tana tunanin canja ra'ayinta game da kauracewa taron kolin kasashen kungiyar G20 a birnin Johannesburg. A wajen wani taron manema labarai da manyan jami'an kungiyar tarayyar Turai jiya Alhamis. shugaba Ramaphosa ya ce sun samu wata sanarwa daga Amurka game da canja ra'ayi ko kuma dai halartar taron a wani matsayi. Wata jami'ar White House ta musanta wannan tana mai cewa karamin jakadan Amurka da ke Pretoria zai je wurin taron ne domin karɓar ragamar jagorancin kungiyar na karɓa-karɓa wanda zai komo hannun Amurka to amma ba wai don ya halarci wani abu na wannan taro ba. Gwamnatin shugaba Trump ta ce Amurka ba za ta halarci taron farko na kungiyar G20 da za a yi a nahiyar Afirka ba. Tana mai zargin cewa Afirka ta kudu mai masaukin baki wadda turawa 'yan tsiraru na ƙasar suka mulke ta har zuwa shekarar 1994 tana gallazawa da kuma cin mutuncin turawan ƙasar. ita dai kungiyar ta G20 kungiya ce ta kasashe 19 da suka kumshi waɗanda suka fi arziki da kuma waɗanda tattalin arzikinsu ke tasowa sosai. A shekarar ta 2023, ƙungiyar tarayyar Turai da ƙungiyar tarayyar Afirka sun shiga cikin ƙungiyar adamin membobi masu wakiltar ƙasashensu. Ƙungiyar ta zamo mai membobi 21. Wannan ƙungiya ba kamar ƙungiyar G7 ta ƙasashe mafiya tattalin arziki na duniya ba. tana mayar da hankulanta ne kan tattalin arzikin duniya da ayyukan raya ƙasa sai dai kungiyar bata da headquarter kuma bata cimma shawarwarin da dole membobinta su yi aiki da su abin da ya sa masu sukan lamiri suka ce ƙungiyar haushi kawai ta iya bata da haƙura na yin cizo shugaba umaru sissoko embalo na ƙasar gini bisau yana fuskantar kalubale sosai a zaben shugaban kasar da ake shirin yi a kasar jibi lahadi yayin da aka ce kasar tana ƙara zamowa zangon masu safarar hodar iblis ta koken daga kasashen kudancin amurka babban mai adawa da shi shine fernando diaz na jam'iyyar prs wanda mutane masu yawa suka fara halittar kyamfe nasa yayin da yake alkawarin karfafa tsaro da sasantawa. da kuma hana sojoji yin katsalanda a harkokin siyasa a wannan ƙasa da ta saba ganin juye-juye na mulkin soja. Duk da cewa akwai 'yan takara goma sha biyu a wannan zaɓe na Jibi Lahadi, shugaba Embalo mai shekaru hamsin da uku da haihuwa da kuma Diaz su ne ake kyautata zaton ɗayansu zai lashe wannan zaɓe. Ana sa jin sakamakon farko cikin kwanaki biyu da zaɓen. idan babu dan takarar da ya samu fiye da kashi hamsin daga cikin ɗari na ƙuri'u to za a je ga zagaye na biyu tsakanin 'yan takarar guda biyu da suka fi samun ƙuri'u. a halin da ake ciki ƙasar ta gina bisa'u tana ƙara ƙarfafa matsayinta na muhimmin zangon safarar hodar iblis ta koken da ake ɗaukowa daga kudancin amurka zuwa ƙasashen turai wani masani a faransa ya yi nuni da cewa ana ƙara samun shaida cewar gini bisau tana jaddada matsayinta na zangon safarin muggan kwayoyin yayin da ake kama 'yan ƙasar ɗauke da hodar iblis ta koken a yankin da kuma a ƙasashen ƙetare. labaran duniya ke na ka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na gidan rediyon Amurka ke magana a nan birnin Washington DC. A cikin taskar rahotanni kuwa, tun bayan hukunci da wata kotu a jiya ta yankewa madugun neman jamhuriyar Biafra, Namdi Kanu, hukuncin ɗaurin rai da rai, hankali ya ɗauku a kan wani irin mataki na gaba zai ɗauka, ko dai na ɗaukaka ƙara ko kuma na dangana da hukuncin. Abokin aikinmu a birnin tarayya Abuja, Nasiru Adamu El-Hikaya, ya muna bin bahasi game da wannan hukunci a cikin wannan rahoton. Ba ma wani abin mamaki ba ne a niyar mukarrabai na Kano na ɗaukaka ƙara don tun gabanin yanke hukuncin na alkalin babbar kotun tarayya James Omotosho suka buƙaci kotun ɗaukaka ƙara ta sa baki don a sake buɗe shari'ar da sauraron Kano duk da ya tsaya kai da fata cewa shi ba zai buɗe kariya ba da yana ganin bai aikata laifi ba kan dokar da ake masa shari'a a kai. Mazinam Dikano ya yada magana a kafar labaru. To sai me har aka yanke masa hukunci kan tuhumar ta'addanci in ji aloy ejimako da ke cewa ba inda kalaman da Kano ya yi suka haɗa hanya da ko da marin wani mutum. So from here we are to the daga nan za mu tafi kotun ɗaukaka ƙara don ita ce kotu ta gaba da za ta duba shari'ar nan a tsarin dokokin ƙasar nan za mu fuskanci alƙalai a can don su duba abin da ya faru a kotu yau ko muna da yaƙinin alƙalai za su amince da cewa an keta haddin adalci a hukuncin da aka yanke idan kotun ɗaukaka ƙara ba ta amince da mu ba za mu wuce kotun koli in ji ijimako a jawabin da yawa manema labaru bayan yanke hukuncin in ana bin shari'a, dai alkalin babbar kotun tarayya james omoto show ya samu kano da laifi a dukkan caji bakwai da sashen gabatar da kara ya gabatar in ka ɗebe caji na biyu da na shida da omoto show ya ɗaure kano shekara ashirin da kuma biyar wato dududu shekara ashirin da biyar kenan sauran su ne na rai da rai James Omoto Show ya ce da ya biyo laifin Kano mai girman kai da rashin nadama hukuncin kisa zai yanke masa. amma ya duba Sura ta 23 aya ta 23 a littafin Matta da ke magana kan tausayawa ko mutunta rai. I hereby sentence the convicts to life imprisonment for the said counts 1, 4, 5 and 6 instead of death sentence. Na yanke wanda aka samu da laifi hukuncin ɗaurin rai da rai kan laifi na ɗaya, hudu da na biyar da na shida maimakon hukuncin kisa. In ji alkali Shoho a lokacin yanke hukuncin. sai da ta kai ga alkalin ya umarci jami'an dss su fitar da kano daga kotun dan yadda ya nemi ta da hatsaniya da ma farmaki kan jami'an tsaro in za a tuna an zargi Kano da amfani da kafar labarunsa ta rediyo biafra wajen tunzura magoya bayansa a kudu maso gabar inda rundunarsa ta mayakan esn ta kashe adadi da yawa na jami'an tsaro da fararen hula ciki har da mai ba tsohon shugaba jonathan shawara kan siyasa barista ahmad gulak Hukumar zaɓe ta sha yin ƙorafi kan yadda 'yan awarin biyafara na IPOP da Kano ke jagoranta ke yunkurin kawo cikas wajen gudanar da zaɓe a jihohin kudu maso gabar, duk da jami'an tsaro kan jajirce don tabbatar da doka da oda. Jami'an labaru ta hukumar zaben Zainab Aminu ta kan fayyace yadda ma'aikatansu kan samu barazana daga 'yan IPOP. an duba zaben jihar Anambra shi ma babu irin barazanar da ba a yi ba. Wannan kungiya na tsageru na IPOP suka fito suka ce ba za ma a gudanar da zaben ba. Alkali Omoto Show ya umarci a tsare Kano a wajen da ya dace da yanayinsa na mai tashin tashina da kuma karbe na'urorin rediyonsa a sarayar da su ga gwamnatin tarayya. An samu labarin jibge jami'an tsaro a gewayen gidan gwamnatin Abia da nan ne jihar Sunamdi Kano don alamun kau dabarar duwata wata Nasiru da Hikaya, Amurka ke magana daga Abuja a Najeriya. Masu sauraro kada dai ku shagala waɗannan shirye-shirye suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. A halin yanzu kuma ga Isa Lawalikara da shirin mu na gaba. Manuniya. duk wannan abin da kake gani wannan gazawa hukuma ce daga gwamnatin tarayya zuwa gwamnatin jihohi kuma mu gaya ma amerika cewa abubuwan da duk aka je aka gaya masu ba gaskiya ba ne. Yau muka duba yanayi ne ake ciki wanda yake gwamnoni an kai matsayin da abin da suke tunani kawai shine a sulhu da 'yan bindigan nan. Farfesa Usman Yusuf da manjo Yahaya Shinko mai ritaya kenan ke tsatsefe tsantsar sabar samun tsaron da ta sa shugaba Trump ya ce zai turo sojojin Amurka zuwa Najeriya. Masanan da kan tattauna ta tawayar tagomashin tattalin arziki irin su Dabta Ismail Muhammad Ancau cewa suke ci gaba da tattago tarin tilin bashi a Najeriya da aka cire tallafin mai kuma aka buɗe kofofin kwararowar kuɗaɗen shiga riga na ƙara jefa shakku ne kawai da alamomin tambaya. Ana ganin cewa akwai gibi na maganan kuɗi sannan kuma ga biyan bashi da ake yi bisa ga haka aka cire tallafin man fetur. Naira kuma aka bar ta kasuwa ta halinta sannan akwai harajoji daban-daban. To amma kuma abin da muke gani a zahiri shine bamu ga wannan cin gaban tattalin arzikin ba. Game da yadda manazarta ke kallon karɓuwar demokaradiyya a Najeriya kuwa Malam Awwal Yakub baban yara ne ke cewa a gaskiya ci gaba kawai ake samu irin na mai haƙar rijiya. A cikin mutum miliyan 92 da biyu aka yi ma to miliyan ashirin da ne suka fito suka yi zaben shugaban kasa kenan kasa da rabi na waɗanda aka yi ma ne suka fito wannan na iya nuna cewa al'ummar najeriya suna ɗebe kauna ga samun mafita daga mulkin demokradiyya waɗannan fa so mun taɓa kawai muka tattaɓo cikin tarin muryar da za ku za cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro ga sammakon sallamar sake saduwa cikin shirin manuniya sabon salon da zai rinka zuwa muku a wannan tasha ta Amurka ke magana a duk Juma'a da sanyin safiya. Da sanyin safiyar kuma aka ga sammakon sanar da duniya da tattawan arewacin Najeriya suka yi inda suka kira wani taro don tattauna tsananin tsamin tsaron da aka tsinci kai a Najeriya. Farfesa Usman Yusuf shine magana da yawun dattawan da ke wajen wannan taro inda ya ce ai watan gaya wa gwamnatin Najeriya gaskiya ne kawai ya riga ya tsaya. Farko dai kaga wayanda suke zaune a nan. Dr. Ahmed uh, Shehu daga Naija yake. Ni prof. Usman Yusuf daga Katsina nike. Dr. Bilkisu Aniyangi daga Kwara take. Dr. Aliyu Tilde daga Bauchi yake. Dr. Hakim Baba Ahmed daga Kaduna yake. Dukanmu 'yan arewa ne. ba wai daga sama muka sauko ba kuma a jihohinmu duk muna da matsalolin rashin tsaro dukanmu mu ba kananan mutane ba ne ba za mu zauna ana ta surutu a tiktok ana nema a kawo husuma tsakaninmu ba a arewa tsakanin musulmai da kristoci mun daɗe tun kafin a haife mu ana zaune lafiya abin da ake so a kawo mana a kawo mana rarrabuwa to za mu zauna mu naɗa hannunmu gobe kiyama Allah zai tambaye mu muna da haƙƙi dole muka taru nan mu yi ma al'umma magana cewa duk wannan abin da ake kawowa mu da tije muna gaya ma jama'a cewa bai kamata hankali ya tashi ba duk wannan abin da kake gani wannan gazawa hukuma ce daga gwamnatin tarayya zuwa gwamnatin jihohi don su Allah ya azama hakkin su kare jama'a su kuma kundin tsarin mulki ya azama hakki su kare jama'a ana ta kashe-kashe sannan wannan bangare ya ce wai an kashe nasu an kashe nasu an kashe nasu an sa al'umma gardama don hukuma ta, gaza ku ya kamata ku kara al'umma ana kashe-kashe duk shekarun nan ba ku yi ba kuma mu gaya ma america cewa mu wannan ƙasar najeriya kasa ce wadda ke zaune da kanta abubuwan da duk aka je aka gaya masu ba gaskiya ba ne kada su sake su shigo su yi katsalandan su shigo najeriya ko su shigo arewa ko su shigo yaƙi bai kamata ba. Sai da kuma shi masanin tsarin tsarkake tsamin tsaro a Najeriya manjo ya hashin kuma ritaya cewa yake gaba ɗaya matsalar tsaron ta jingina ne a langar lakula kullu gudan lallasa 'yan bindigan da ake samu daga ɓangaren gwamnatin tarayya. Wani al'amari na taɓarɓarewar harkokin tsaro a Najeriya wanda yake kwan gaba kwan baya in muka duba za mu ga cewa ko ana so ko ba a so sai an danganta shi da rashin ɗaukan al'amuran tsaron nan da muhimmanci daga ɓangaren gwamnatin tarayya domin ba wai a ce an sako sojoji su shiga dazuka ko kuma su samu wurare domin tabbatar da tsaron nan ne kawai abin da ake bukata ba akwai abubuwa da dama da ya kamata a ce an aiwatar da su duba da cewa su gwamnoni a jihohinsu suna zuba kudaden su ita kuma gwamnatin tarayyar da ya kamata a ce ta yi hoɓasa tana ɗari ɗari wurin sakawar sojojin nan mara su yi abin da ya kamata domin ni ina da yakinin cewa sojojin mu suna da ƙwarewa da gogewa da in aka ba su dama za su magance wannan abun musamman yadda shi wancan tsohon hafsan hafsoshi wanda aka cire wato janar christopher musa ya da wani umarnin cewa daga yanzu in sojoji sun yi kicibis da 'yan ta'adda kan su ce sai sun saurari umarni su dau matakin da ya kamata ina tsammani wannan abin da ya yi bayar na umarni ko sabon salo da zai kawo sauyi amma cikin iko allah sai gashi an cire shi nan da nan yau in muka duba yanayi ne ake ciki wanda yake gwamnoni an kai matsayin da abin da suke tunani kawai shine a yi sulhu da 'yan bindigan nan a yayin da suke tofa da kokarin su ga an ce an yi sulhu da 'yan bindigan nan Shi ne aka samu kuma wacce al'amari ya bullo daga wurin shugaban ƙasa amurka inda yake cewa akwai zargin cewa ana wa wa'anda ba musulmi ne kisan gilla a najeriya wanda yake kuma hakan ba gaskiya ba ne game da tattauna tawayar tagomashin tattalin arzikin najeriya kuwa masanin tattalin arziki dabta ismail muhammad ancau ne ke cewa ai babbar damuwar ma ita ce duk da cire tallafin mai a najeriya da kuma buɗe kofofin kwararowar kuɗaɗen shiga a najeriya har yanzu dai babu wani abin da za a ce ya sauya wato farko tattalin arzikin ya samu kanshi a cikin wani irin yanayi na wato yawancin bashi da sauran abubuwan da ake kira economic fundamentals wato abubuwan ginshiƙai na tattalin arziki ya zama sun samu matsala da haka da gwamnatin nan ta zo ita sai ta zo da wani irin manufa na canje-canje wato abin da ake kira reforms ya zama saboda ana ganin cewa a kai gibi na maganan kuɗi ana gwamnati ta bata samun kuɗi yadda ya kamata sannan kuma ga biyan bashi da ake yi ga hawan farashi da ake samu a wannan lokacin shugaba buhari bisa ga haka aka cire tallafin man fetur naira kuma aka bar ta kasuwa ta halinta ma'ana ta nemo darajanta sannan akwai harajoji daban-daban wanda ya ƙara ba gwamnati daman samun kuɗi ya zama an samu yanayi da ake fitar da kayayyaki fiye da ake fitar da su da da don haka wannan ya sa <clears throat> ana ganin cewa tattalin arzikin kamar ya samu bunƙasa to amma kuma abin da muke gani a zahiri shine ba mu ga wannan cin gaban tattalin arzikin ba ma'ana yan najeriya ba su ga karuwan hanyoyi ba hanyar abuja zuwa kano har yanzu ba a gama ta ba wanda ya kamata ta cin ba an riga an gama da kuma wasu hanyoyi a waɗansu ɓangarori na najeriya wannan su ma suna nan suna cikin wani hali na yanayi to amma duk da haka a cikin irin wannan yanayin aka ba da hanyar lagos zuwa kalaba wanda triliyan goma sha biyar ne wanda wannan kuɗin duk kungilon da aka ba da na najeriya a fahimta ta na hanyoyi ba na jin cewa ya kai rabin wannan kuɗin amma sai ka shanya guda ɗaya an laƙume ta laƙume wannan kuɗaɗen to da haka wannan sai ya sa tattalin arzikin ya samu kashi cikin wani irin yanayi ya zama ana ta ciwo bashi saboda a ciki gibi na kasafin kuɗi da aka yi na 2025 wanda gibin ya kai triliyan goma sha uku da wani abu. Shi kuwa mafashin baki akan al'amuran da kan kai komo a kafafen labaru a Najeriya Malam Awwal Yakub baban yara dagewa ya cewa ai raguwar adadin masu kada ƙuri'a a wajen zaɓe a Najeriya alama ce da ke na cewa 'yan nigeria fa sun riga sun kare da demokaradiyya. Shin al'ummar Najeriya yau da kullum ya sa an samu soyayya tsakaninsu da demokuraɗiyyar nan koko sai mu je mu duba tarihin zaɓe na Najeriya. Shin mutane nawa ne ake ma rajista? kuma wani ba'adi a cikin su ne suke zuwa su jefa ƙura'a wato kaso to a zaɓe dai na 2023 ya nuna cewa a cikin mutum miliyan 90 da biyu da aka yi rajista to miliyan 24 ne suka fito suka yi zaben shugaban kasa kenan kasa da rabi na waɗanda aka yi rajista ne suka fito suka jefa ƙuri'a to shi wannan ta wannan kusurwa a iya cewa al'ummar Najeriya na baya baya domin zaben da aka yi kafin wannan na 2019 a kasan da suka jefa ƙuri'a in an duba yawan wanda aka yi rajista to ya fito wannan haka kuma musamman ma zaben da aka yi a 2015 kasan ya fi wannan kenan baya baya ake yi wannan na iya nuna cewa al'ummar Najeriya gamsuwansu na raguwa wato suna ɗebe kauna ga samun mafita daga mulkin demokradiyya. iyaka batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sabon salon da ya zo muku a wannan safiya. Kuma madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen tallafawa don tabbatar da wannan shiri ya zo muku tun daga Amurka zuwa nigeria gaba ɗaya. Ni Isa Lawal na garin Ikara da na shirya na gabata ne nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya. masu sauraro sai a tara a makon gobe idan Allah ya kai mu don jin wani sabon shirin. Yanzu kuma sai mu shiga duniyar tamola. Branko, gare ka. yau shirinmu zai laika bangaren wasan harbi wato shooting sport inda za mu laika tarayyar najeriya shugaban hukumar wasan harbi na tarayyar najeriya kwamar muhammad shettima ya nemi haɗin gwiwa da masu shirya gasar olympic ta matasa ta dakar 2026 don bunƙasa wasannin harbi a najeriya a ziyarar da kai kwanan nan zuwa kwamitin shirya wasannin olympic na matasa na dakar 2026 a can ƙasar senegal kwamar shettima ya samu karɓuwa daga babban babban daraktan hudda da jama'a ta wasanni madam fanta diallo bangarorin biyu sun tattauna fannoni masu amfani don inganta haɗin gwiwa mai zurfi musamman a fannin bunƙasa wasannin harbi wato shooting sport shugaban wanda ya hau mulki a ranar 25 ga watan satumban shekara ta 2025 ya shaida wakilan kwamitin shirya wasannin olympic na dakar cewa najeriya tana da damammaki da yawa bangaren wasanni musamman wasannin harbi harbi don bunƙasa muhimmancin abubuwan da suka faru a duniya a cikin ɗan gajeren jawabinta madar fanta ta yi alkawarin yin aiki kafaɗa da kafaɗa da kwamitin olympic na nigeria don cimma fa'idodin ga junansu daga najeriya za mu leƙa nahiyar turai yadda ake shirin buɗe saye da sayarwar 'yan wasan kwallon ƙafa a nahiyar turai a watan janairu yayin da kungiyar kwallon kafa ta Juventus ta fara tattaunawa da dan wasan baya na Les Thiago Gabriel mai shekaru 20 da haihuwa duk da cewa kungiyar Brentford ma na sa ido kan ganin cewa ta dauko dan wasan don taimaka mata ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Napoli ta ce tana da jerin sunayen yan wasa waɗanda za ta dauke su a watan Janairu wanda suke ganin zai mai musu gurbin dan wasan tsakiyar nan dan kasar Ingila Kobe Maino mai takale da kungiyar kwallon kafa ta Manchester United kungiyar ta Manchester United ba za ta amince da sai da dan wasan ba idan muka lega kungiyar kwallon kafa ta crystal palace kuwa ta ce ta yi imanin cewa kungiyar kwallon kafa ta liverpool ce kadai take da karfin gwiwa wajen ganin daukar dan wasan ta nan gwi dan shekaru 25 da haihuwa bala dahiru amurka ke magana daga bauchi a nigeria muna kuma tafe da kaɗan daga cikin sakonni da ku masu sauraro kuka aiko mana ta lambar nan tamu ta WhatsApp. Assalamu alaikum gidan rediyo Amurka, Washington DC. Suna na Hamidu Kadallabu wajar Difa, Jamhuriyar Nijar. Farko ina muku fatan alkhairi dukkan ma'aikatan ku baki daya. Kuma muna farin ciki da godiya domin bude wannan tasha. To da fatan mu da addu'a mu mu masu sauraron ku Allah ya sa duka shirye-shiryen ku kamar yadda muka saba can baya su dawo da mu. Assalamu alaikum Amurka ke magana. sunana ibrahim mai wankin hula a garin mai godiya a kimba jihar neja alhamdulillahi alhamdulillahi mun ji daɗi kuma mun yi murna kuma mun farin ciki bisa ga ainihin buɗe wannan tasha ta amurka ke magana da fatan ubangiji allah ya sa an shigo da kafar dama hau da ta zai zai faru ubangiji allah ya mana kariya allah kuma ya kara muku ɗaukaka muna muku fata alkhairi kuma muna tare da ku a kowace wani ɓangare insha allahu assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu ya inda ake ya kokari kuma ya iyali ya kokari ya yan uwa da amanan arziki ya fama da jama'a kuma to ina miki fata alkhairi yau mun saurare ku sosai rediyo ya karfi yadda aka soma lafiya Allah wani ka kara albarka ciki Allah ka kaɗe sheri ka kaɗe tsautsayi da asara Allah ka ƙara basira Allah ya ƙara muku haƙuri da jama'a mu kuma Allah ka ƙara mana haƙurin jimirin jin ku eh muna muku murna muna muku murna muna muku murna shugaba Iliya mai kanti da shayi ne garkin daura to muna farin cikin samun saƙonni da kuke aiko muna a shafin mu na WhatsApp musamman saƙonni da suka shafi abubuwa da ke ci muku tuwo a ƙwarya a yankunan ku sai ku garzaya don ku aiko mana da waɗannan saƙonni ta layin mu mai lamba alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu shida bakwai sifili tara sifili biyu ɗaya. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Ibrahim Alfa Ahmed wanda ya karanto mana cikakkun labaran duniya da sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. ke cewa ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya. Peace, salam.